Donc maintenant, propose, Dieu dispose. Exactement. Ouais, ouais. Maintenant. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara salamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake shigowa domin gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. Masu kula da lamura suna fashin baki kan shirin da gwamnatin Najeriya ke yi na sake tsarin ba da izinin shiga kasar ga baki bayan sun isa kasar. Za ku ji abin da suke cewa. muna kuma da rahoto kan kama waɗansu mutane da hukumomin tsaro suka yi a yankin Niger Delta bisa zargin mallakar matatun mai na bayan fage. Kamar kowace ranar Litinin Mahmud Ibrahim Kuri zai shigo da shirin 'yan ƙasa da hukuma Murtala Faruk Sanyi da kuma ya biyo da labarin wasanni amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata babbar tawaga ta shugabannin kasashen Turai ta je birnin Kiev a yau Litinin domin nuna goyon bayanta ga Ukraine a ranar da aka cika shekaru uku da Rasha ta fara mamayar kasar. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar zartarwar kungiyar Antonio Costa ne suka jagoranci tawagar. Tawagar dai ta hada da shugabannin kasashen Finland, Denmark, Norway da Sweden da kuma Prime Minister Canada Justin Trudeau. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi kira da a samar da zaman lafiya mai dorewa a ukraine cikin wannan shekarar ya ce ya ku abokan hulɗa wannan ce shekarar da ya kamata ta zama ta samar da zaman lafiya mai ɗorewa a zahiri putin ba zai bamu wannan zaman lafiyar ba kyauta kuma ba zai ba mu ita ba maimakon wani abu dole ne mu samar da zaman lafiyar ta hanyar karfin gwiwa hikima da haɗin kai da kuma haɗin gwiwar mu da ku ziyarar shugabannin kungiyar ta eu dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke shirin kaɗa kuri'a a yau litinin akan wasu ƙudurorin neman kawo ƙarshen yakin na ukraine Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bar sabbin sojojin Siriya ko kuma kungiyar 'yan tawayen da ta jagoranci hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba, yayin da gwamnatinsa ta bayyana cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a wasu sassan kudancin Siriya har sai abin da hali ya yi. Kalaman da Netanyahu ya yi a jiya Lahadi a wajen wani bikin yaya sojojin Isra'ila. sun janyo damuwa game da tasiri da kasancewar isra'ila a wasu sassan kudancin siriya yayin da sabbin shugabannin damascus ke kokarin karfafa iko a kasar bayan shafa shekaru ana yakin basasa nan take dai hukumomin siriya ba su ce uffan ba akan batun ministan tsaron isra'ila israel katz ya faɗi cewa sojojin isra'ila za su ci gaba da kasancewa a yankin tsaunin mount hermon a kudancin syria da kuma yankin da ba a ayyukan soja har zuwa lokaci mai tsawo don kare al'ummominmu da kuma dakile duk wata barazana a cewarsa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban kasar Congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke ƙara bazuwa a gabashin ƙasar kuma ana ƙara yi masa matsin lamba a kan matakan da yake ɗauka game da rikicin. A ranar Asabar ɗin da ta gabata a bayanan da ya yi a karon farko tun bayan da 'yan tawayen M23 suka kwace manyan biranen gabashin Congo. Shugaba Felix Shisekedi ya faɗawa haɗakar jam'iyyun da ke mulkin ƙasar cewa kada rikicin da ke faruwa a kasar ya ɗauki hankalinsu amma su haɗa kai wajen magance matsalolin kasar dole ne in yi magana da kowa da kowa ciki har da 'yan adawa za a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a cewar shi sakedi sai dai bai yi ƙarin bayani akan abin da hakan ke nufi ba ko kuma lokacin da hakan zai faru 'Yan tawayen M23 waɗanda suka fi suna a cikin ƙungiyoyin mayaka sama da ɗari da ke fafatakar neman iko da yin tasiri a gabashin Congo sun baza a faɗin yankin inda suka kwace mahimman birane suka kuma kashe mutane kusan dubu uku. A tashin hankalin da aka kwashe makonni uku ana yi, 'yan tawayen M23 sun kama goma birni mafi girma a gabashin Congo sannan sun kwace birni na biyu mafi girma wato Bukavu. Ƙarin buƙatar abinci a China na buƙatar ƙasar ta ƙara himma wajen bunƙasa noman hatsi duk da cewa an sami yalwar amfanin gona sosai a shekarun baya-bayan nan. A cewar hukumar kula da manufofi a yankunan karkara ta China a yau Litinin. Daraktan babbar hukumar kula da manufofin yankunan karkara Han Wanzu ya faɗa a wani taron manema labarai cewa mutane fiye da biliyan 1.4 na son su samu abinci. kuma muna so mu samu abinci mai inganci yayin da mutane da yawa ke cin nama da kwai suna kuma shan madara a adadi mai yawa akwai buƙatar haɓaka noman hatsi don samar da abincin dabbobi a cewar han china ce dai ƙasar da aka fi shiga da amfanin gona a faɗin duniya inda aka shigar da fiye da tan miliyan 157 na hatsi da waken soya a shekarar da ta wuce yayin da kasar ta ba da rahoton noman hatsi da yawansa ya kai tan miliyan 706.5. A gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu bude taskar hotannin namu a Najeriya inda masu kula da lamura ke fashin baki kan shirin da gwamnatin tarayya ke yi na sake tsarin ba da takardun shiga kasar da kuma waɗansu tsare-tsare da suka jibinci harkokin shige da fice. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana. To na farko dai mun ka duba a bada visa akwai tantancewa da ka'idodi. Bisa ga bayanan da ina ganin yana da gaskiyansa saboda waɗansu lokuta isan shigowar da ake bayarwa iyakan shigowa yakan hana jami'an tsaro sanin ko wanda ke shigowan mai laifi ne ko kuma yana da wata manufa. To don hakan sun bambanta ire-iren waɗanda za a iya baiwa musamman ma 'yan Afirka ta yamma wanda suke da fasfo na ECOWAS sannan na biyu wanda ya saba shigowa akai akai kamar yana zuwa sana'arsa an riga an san shi an taba tantance shi da sauransu da kuma irin kadai da sauran mutane. amma dalilan da suka bada ne tsaro saboda mai a bada wannan bisa na iyakar shigowa yakan hana ma'aikatan shige da fice tantance san wannan wane ne yana da hali na kwarai ko kuma mai laifi na inda ya zo da sauran dalilan zowa da komai domin an duba bisa ga bayanan da shi minista olubumi ozo ya yi to yana da gaskiya. to amma kai da aka yi da kasuwancin fa akwai masu saka jari kuɗi ne masu yawan gaske in aka tsaurara irin wannan matakan watakila su ba za su mai sha'awar zuwa najeriya ba ko. eh to misali masu zuwa saka jari mai yawa akwai matakan da suka dauka kafin zuwa kada mu manta muna da Nigerian Export Promotion Council kuma muna da Nigerian Investment Promotion Council da ita kanta ma'aikatan kasuwanci da cinikayya na Najeriya Ministry of Trade and Investment to irin waɗanda ke da kudaden da suke son su saka an bangaren mai ne in zinari ne to akwai ma'aikatun da ta jakadancin mu da ke kasashen can sukan je tantance sannan su shigo. Comrade Mahmud Salihu dan tati kenan tsohon jami'in ma'aikatar ayyukan cikin gida ta Najeriya tattaunawa da ne da shi a Abuja. To ganin cewa ministan kula da ayyukan cikin gida ta najeriya din wato olubinmi tunji ojo ya bayyana cewa irin wannan visa ko izinin shigowa najeriya da za a rika nema sai an danganta da jami'an tsaro musamman jami'an 'yan sandan kasa da kasa na tuntuɓi barista nasiru sa'id mai shari kan al'amuran yau da kullum domin in ji ko bisa ga dokar najeriya akwai hujja akwai wani amfani da za a samu idan aka ce irin wannan takardar izinin shiga wato visa sai an danganta ta da jami'an tsaro na najeriya wato idan muka kalli dokokin najeriya musamman sashi ɗaya na dokokin da ya kafa ita hukumar shige da fice na 'yan ƙasa muna iya cewa ya baiwa ita wannan hukuma dama ta yi tsare-tsaren da zai tabbatar da tsaro a cikin ƙasa kuma ya kawo sauƙi ga waɗanda suke shigo a cikin najeriya domin gudanar da ma'amala na kasuwanci amma abin lura da shi wannan mataki da shi minista yake ƙoƙarin ya ɗauka shine duk lokacin da aka saka hukumar 'yan sanda musamman interpol idan muka kalla ta fuskan tabbatar da tsaro a ƙasa muna iya cewa idan za su yi aiki domin a kubutar da ƙasa daga shigon gurɓatattu da 'yan ta'adda ko shigon makamai akwai buƙatar a kamfafa musu gwiwa amma abun tsoron shi ne hukumomin 'yan sanda a najeriya sun yi fice a wajen zargi na karɓan cin hanci da rashawa to idan ya zamana an ce dole sai sun ba da approval ma'ana amincewa kafin wani ɗan kasuwa ko wasu da za su shigo Najeriya don yin sana'a ko neman lafiya ko wani abu makamancin haka sai hukumar Interpol ta amince. To hakikanin gaskiya kamar an ba da kofa ne na hanyar da za a ci gaba da tatsan baki da za su shigo Najeriya kuma hakan yana iya ƙara bata sunan Najeriya a fuskan ƙasashen duniya. Barista Nasiru Sa'idu kenan mai sharikan al'amuran yau da kullum musamman al'amuran shari'a a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin nasarorin da wannan sabon tsarin da ministan yake gaba gurɓata ruwa zai kawo a cikin najeriya musamman ta hanyar yaƙi da cin hanci rashawa da kuma matsalolin tsaro da suke ci gaba da yawa najeriya katutu wanda a yanzu ake dangantawa da wasu daga kasashen ketare umar faruk musa amurka abuja najeriya To bari mu rufe taskar hotonin namu a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur a Najeriya, inda hukumomin tsaro suka kama waɗansu mutane tare da rufe waɗansu matatun mai na bayan fage, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Lamida Abubakar Sokoto ya haɗa mana. rundunar sojojin najeriya a shiya ta shidda da ke birnin fatakwal a jihar ribas a cikin wani atisayi a baya-bayan nan wanda ya faru tun daga ranar 17 ga watan da muke ciki na fabrairu zuwa 23 ta ce ta kai ga tarwatsa sassa daban-daban da barayin mai ke satar danyen mai tare kuma da ta ce shi ta bayan fage kimanin bangarori goma sha takwas da rundunar ta ce ta lalata a yankin na niger delta mai arzikin mai rundunar dai ta ce ta kai ga kama barayin na danyen mai su akalla goma sha bakwai haka kuma rundunar ta ce ta kwace wasu jiragen ruwa musamman da ake satar danyen mai da su akalla goma Taƙidin barayin danyen mai da ba wani sabon abu ba ne musamman ma a yankin na niger delta inda barayin na mai ke yin ta'annatin su wanda kuma ya sha yin zagon ƙasa ga adadin danyen man da najeriya ke fiddawa a kowace ranar Allah. hatta kai ga hungiyar nan ta kasashen masu arzikin ɗanyen mai wato opec ta koka kan cewar najeriya na baya-baya akan adadin man da aka amince mata ta haƙo a kowace rana major general emmanuel emeka shine shugaban runduna ta shidda a jihar ta rivers ya ce Yana cewa ne mun samu gagarumin nasara a atisayen da muka gudanar a yankin na Niger Delta kuma mun tarwatsa wurare da dama musamman inda ake satar ɗanyen mai tare kuma da tace shi ta bayan fage a yankin na Niger Delta. Mun samu nasarar kama mutane da dama kuma mun kona wurare goma sha takwas haka kuma mun kama jiragen ruwa da suka kai goma waɗanda tuni muka tarwatsa su haka kuma za mu yi amfani da wannan dama domin mu gano waɗanda suka mallaki waɗannan wuraren na tace ɗanyen mai ba bisa ka'ida ba. Da haka kuma na ji ta bakin wani shugaban wata kungiya da ke hana satar danyen mai a yankin na Niger Delta Malam Musa Sa'idu. Satan mai ta yi sauki. Ruwa ma ya dawo da yake. Ka san da ka zo biya masa ka ce mai ne ruwan. Amma yanzu in ka biya giya ka san ina naguwa. Gaskiya abu ya yi sauki. Amma bai kare ba ana yi. Haka kuma na ji ta bakin wasu da suke hada-hadar satar danyen mai a yankin na Niger Delta ga abin da suke cewa. Sun bata kayan aiki kuma sun kama mutane. Ta kama ne ba abin da mutum yake yi. So a cikin abu biyu ne mutum tunanin mu a nan Niger Delta. Ko a bar wannan abun a aje ana kwagulawa a samu a rufa juna asiri in wannan ya zai abu abun da ya wuce a koma daji ba abun da ya wuce aka mutum ba zai zauna da yiwa ba shine matsalan an da yake sa cewa kowace rana ta Allah Najeriya na hasarar gangunan danyen mai akalla ɗari bakwai da kuma hasarar miliyoyin dalolin Amurka sakamakon hada-hadar satar danyen mai a yankin na Niger Delta tattalin arzikin ƙasar ya dogara ne ka cokam. da arzikin man fetur a najeriya lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya To a gaida Malam Lamido yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kori da shirin na gaba. Ɗan ƙasa da hukuma. Fitina barci da gaba ta fita, Allah wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da ta. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. tun da aka yi hijira yau sama da shekara goma sha biyar wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba wani bai san yayansa inda yake ba da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa amma yanzu an rige wannan gwamnatin idan ya rige tallafin nan gaskiya babban matsala za a samu gaskiya a matsayin mu na yan gudun hijira ba mu ji daɗi ba duk da ba mu san meye dalilin ta na yin haka ba saboda halin da aka tsinci rayuwa tun tunda haka babu gonakan da muke aiki babu wani muhalli mai kyau wanda muke zaune yan gudun hijira a jihar difa ta jamhuriyar nijar kenan ke bayyana halin rashin tabbas da suka shiga biyo bayan matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan kungiyoyin jin kai a kasar ta jamhuriyar nijar a dakace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko Madalla. Masare a baya-bayan nan ne mahukuntan mulkin soja a jamhuriyar Nijar suka dakatar da aikace-aikacen agaji da wasu daga cikin kungiyoyin jin kai ke yi a kasar ta jamhuriyar Nijar. yanzu dai fiye da shekaru goma kenan jihar difa a jamhuriyar ta nijar ke daukar nauyin bakuncin kaso mafi yawa na 'yan gudun hijira da ayyukan mayakan boko haram suka raba da muhallansu kazalika kungiyoyin ba da agaji da ayyukan jin kai na ciki da wajen nahiyar afirka na gudanar da aikace-aikacen tallafi ga waɗannan 'yan gudun hijira yanzu haka dai 'yan gudun hijirar waɗanda suka hada da maza da mata yara da manyansu sun fara bayyana fargaba akan makomar rayuwarsu biyo bayan wannan mataki na hukumomin jamhuriyar nijar falmata 'yan gudun hijira a rigirgiri bayan feso a gaskiya mu daga aikin na gaskiya ba mu ji daɗin shi ba A kan saboda ba mu ji daɗin shi ba mu garuruwa mu bai jaru ba ba mu koma wajen zaman mu ba eh sammako matsalan da yake ciki ba a jara mana waje ba ba yan tsoro dan saboda haka in dai muna so a cikin da za a jara mana muhalli ma a jara mana muhalli mu koma wajen inda muka huto in ba haka ba gaskiya muna cikin matsala sosai tankar matsala tunda ba mu da inda muke zuwa mu yi noma yaran mu ba inda za su zuwa su je su yi nema su kawo mu ci yanzu haka wayan su bara ma suke wayan su ga aiki suke a cikin gari gaskiya muna cikin matsala sosai muna da matsala kuma anan an zo an dakatar da kungiyar da suke taimaka akwai wanda yake taimaka a bangaren ciwon lafiya akwai wanda yake taimaka a bangaren abinci gaskiya muna cikin matsala sosai muna da matsala an kashe maka da an kashe maka miji tunda aka yi hijira yau sama da shekara goma sha biyar wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba wani bai san yayansa inda yake ba da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa amma yanzu an rige wannan gwamnatin idan ya rige tallafi nan gaskiya babban matsala za a samu kowa yana shiga cikin damuwa kowa yana shiga cikin hawan jini ma zai dauke ka wani ya mutu wani ya haukace yawanci duka kuma mata gaskiya muna da cikin matsala tun da gashi kana ganin mijinka tun da aka hijira baka samu miji ba baka san inda yake ba baka bar gida ka bar gidan ku baka san inda kake ba ke kin bi wani dan wanke kin zo wani hijira idan baki samu tallafi ba dan wanke ya samu tallafi zai tallafa dan wanshi. sunana Usman Bulama ni dan hijira ne wanda ya taho daga dogon cuku mazaunin Difa a yanzu a Jamhuriyar Nijar gaskiya a matsayin mu na yan gudun hijira ba mu ji daɗi ba duk da ba san me dalilin ta na yin haka ba amma gaskiya abun bai daɗi ba sosai saboda dalilin da sa abun bai muna daɗi ba saboda halin da aka tsinci rayuwa tunda haga babu gonakan da muke aiki babu wani muhalli mai kyau wanda muke zaune wannan tallafin da ake ba wa jama'a shine wanda yake kara ma mutane karfi to yanzu kuma abun nan gaskiya baya samuwa haga mutane suna cikin wani mawuyacin hali tun da haga harkar magani ko lafiya kuɗi ne za ka sa to kuma ba ka sana'a ba noma ta ya za a ka samu kuɗin da za ka sa ka yi wannan aikin sannan bangaren kula da ilimin yara da kuma kula da su da kuma ci da shansu ka ganin ma mun samu na kaso saboda da wannan abun nan ne ake samu ake tallafa musu kiran mu ga gwamnati kamar lokacin da ta fara ba da wannan wajajen da ake samu ake noma gaskiya mun yaba sosai duk da abun bai kawo kanmu ba amma a matsayin mu na mu ma 'yan hijiran da muke zaune ba mu da wajen da muke nomawa ba mu da wajen da muke yake mu muna roƙo ga gwamnati mu ma ta sama muna wani waje da za ta buɗa wajen da zai zama za ana noma ana samun abincin da za a tafiyar da rayuwa ta yi daɗi amma yanzu sakamakon rashin wajen da za mu noma ka gani dole ne kawai jiran muke ko da yaushe a bamu a bamu a bamu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci. To sai dai Muhammad Sani da ke zaman magatakarda a ofishin ma'aikatar kula da da'irar birnin Difa ya yi tsokaci dangane da wancan mataki na gwamnati. Kamar yadda ka gai jihar Difa tana tattare da matsaloli na tsaro lalle an shi dama amma ba mu cewa an ciwo kan matsalar kwata-kwata da har yanzu dai akwai sauran zomo kaba to waɗannan ƙungiyoyin da ka ce an tsaida tabbas shi gwamnati shi na da dalilai waɗanda ya sa ya yi wannan aikin ina son shaida cewa waɗannan ƙungiyoyin waɗanda aka tsaida waɗannan wayan shaidin ba su kaɗai ba ne suke wannan aikin akwai da yawa waɗanda suke yin wannan aiki suke ci gaba da tallafa ma talakawa a yanzu ma ɗin kuma suna nan da ci gaba da kawo nasu mawa bisa ga harkar ta da waɗannan eh, refugee ɗin ko deplace kuma na san da wannan matakin da gwamnati ya ɗauka shine alheri amma mu ma nan duka wata ƙungiya da ta zo ong da take son ta yi aiki a cikin wannan komin namu to dole sai ta biyo ta komin muna gaya ma kwamiti kwamiti da ke cikin garuruwa muna gaya musu cewa da duk wata kungiya da ta zo a nan ta zo garin ku ya kamata ku bincika ku ji ha biyo ta mere yannan ya kamata a ce wannan kungiya abun tallafin da za ta yi muku yana daidai da bukatun ku. saboda idan ba waɗannan bukatun ku ba aka yi magani to lalle tallafin nan ba zai yi tasiri ba to menene sabon ku na karshe zuwa ga daukacin al'umma mabukata waɗanda suke ta korafe korafen nan eh shine muke son mu ja hankalin su cewa da abun da gwamnati ya yi shine daidai to kuma ina tabbatar musu da cewa da akwai kin kungiyoyi da yawa har yanzu waɗanda ke nan tare da mu kuma suna kokowa su kawo goyon baya suna kokowa su kawo tallafi inda ya kamata inda ya dace eh, kenan kasu damu ci gaba da ba mu haɗin kai kuma insha Allah za mu ga yadda ya kamata a yi talakawa mabukata an samu an shaye musu hawaye To a shirinmu na makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ji abin da kungiyoyin fararen hula ke faɗi dangane da wannan mataki na hukumomin jamhuriyar Nijar na haramta wasu daga cikin kungiyoyin jin kai da ke tallafawa 'yan gudun hijira gudanar da ayyukansu a ƙasar. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haru Silar Shidu, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. mai mulkin kanta an so a tara da mutanen ta. To a gaida na kwari kada a shafa kuna nan kuna sauraron shirye-shiryen namu ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma. Za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen yanzu kuma ga murtala faruk na da labaran wasanni dan wasan gaba na najeriya da ke takale da kungiyar atalanta ta kasar italiya a demola lukman ya mai da martani karo na biyu kan sukan lamirinsa da kocin kungiyar ya yi a makon jiya sai dai wannan karon dan wasan ya yi ne a aikace lukman ya barar da bugun penalty a wasan gasar europa league da club brugge inda brugge din ta yi galabar doki atalanta ta kuma fitar da ita daga gasar lamarin da ya fusata kocin har ya kakkausan suka tare da bayyana dan wasan a matsayin mafi munin masu bugun penalty lamarin kuma bai yi wa lukman daɗi ba inda shi kuma ya fitar da sanarwa yana mai bayyana kalaman kocin a matsayin cin zarafi da rashin mutuntawa duk kuwa da irin kokari da gudunmawar da yake baiwa kungiyar to sai dai kuma da alama lamarin ya taba lukman wanda ya sake aika wani sakon ta hanyar namijin kokari tare da zura kwallaye har biyu a wasan da kungiyarsa ta atalanta ta buga da empoli a karshen mako lukman ya kuma wallafa wani sako a shafinsa na x jim kaɗan bayan wasan da ke cewa daga raɗaɗi zuwa ƙarfi sakon da manazarta suka bayyana a zaman cewa lamarin da ya faru a makon jiya tamkar wani ƙwarin gwiwa ne a gare shi a kasar ingila kungiyar manchester united na shirin ɗaukar matakin jingine gurabun aiki har 200 a cikin kungiyar domin dawo da ita kan turbar kasuwanci da samun riba kimanin ma'aikata 250 na kungiyar neman mallakin kungiyar sajim ratcliffe ya bari kara zube ba aikin yi a shekarar bara a kashin farko na matakin na rage kashe kudade a wata ganawa da ma'aikata a yau litinin shugaban kungiyar omar bareda ya shaida musu cewa za a koma wani zagaye na zubar da ma'aikata a zaman wani sashe na shirin sake fasalin kungiyar da ake yi bayan kwashe tsawon shekaru biyar tana tafka asara tun daga shekara ta 2019 yanzu haka dai kungiyar tana matakin ta goma sha biyar ne a teburin gasar firimiya bayan kunnen doki da ta yi da ci biyu da biyu a wasan da ta buga da everton a ranar asabar kuma manazarta na bayyana ra'ayin cewa ta kama turbar karkare kakar wasanni ta bana a mataki mafi muni a gasar firimiya hukumar kwallon kafar najeriya ta nff ta bayyana jimami kan rasuwar wani matashin dan wasanta abubakar lawal wanda ya rasu sakamakon mummunan hatsarin babura a kasar uganda rahotanni sun bayyana cewa lawal wanda ke takale a kungiyar viper sc ta kasar ta uganda yana kan hanyar sani ta zuwa atisaye a kan babur ɗinsa na zamani sa'ad da wata mota ta dake shi kuma nan take ya rasa ransa sakamakon munanan raunukan da ya samu kungiyar ta viper ta fitar da sanarwa tana alhinin rashin dan wasan mai shekaru 29 wanda ta bayyana a zaman jigo wanda ya ta zura mata kwallaye abubakar lawal ya buga wa najeriya wasa a matakin matasa 'yan kasa da shekaru ashirin. haka kuma ya yi taka leda a wasu kungiyoyin cikin gida kamar kano pilas da nasarawa united kafin daga bisani ya koma kungiyar viper ta kasar uganda a shekara ta 2022 to karshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc To a gaida na sanyi na shirin namu kenan a yawa ma kafin mu karkare ga Maryam da tashi muhimman kanin labarai. To a takaice Wata babbar tawaga ta shugabannin kasashen turai ta je birnin Kiev a yau litinin domin nuna goyon bayanta ga Ukraine a ranar da aka cika shekaru uku da Rasha ta fara mamayar kasar. Shugabar hukumar tarayyar turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar zartarwar kungiyar Antonio Costa su ne suka jagoranci tawagar. tawagar dai ta kunshi shugabannin kasashen finland denmark norway da sweden da kuma prime minister canada justin trudeau prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bar sabbin sojojin Siriya ko kuma kungiyar 'yan tawayen da ta jagoranci hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba. yayin da gwamnatinsa ta bayyana cewa sojojin isra'ila za su ci gaba da kasancewa a wasu sassan kudancin siriya har sai abin da hali ya yi kalaman da Netanyahu ya yi a jiya Lahadi a wajen wani bikin yaya sojojin Isra'ila sun janyo damuwa game da tasiri da kuma kasancewar Isra'ila a wasu sassan kudancin Siriya yayin da sabbin shugabannin Damascus ke kokarin karfafa iko a kasar bayan shafa shekaru ana yakin basasa. shugaban kasar congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke bazuwa a gabashin kasar kuma ana ƙara yi masa matsin lamba a kan matakan da yake ɗauka game da rikicin a ranar asabar a bayanan da ya yi a karan farko tun bayan da 'yan tawayen m23 suka kwace manyan biranen gabashin congo shugaba felix shisekedi ya faɗawa haɗakar jam'iyyun da ke mulkin ƙasar cewa kada rikicin da ke faruwa a kasar ya ɗauki hankalinsu amma su haɗa kai wajen magance matsalolin kasar dole ne in yi magana da kowa da kowa ciki har da 'yan adawa za a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a cewar shi sakedi sai dai bai yi ƙarin bayani akan abin da hakan ke nufi ba ko kuma lokacin da hakan zai faru. To ke ma alheri ya gaishe ki Maryam. Masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Sai kuma ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun rahotanni na musamman a ko da yaushe. kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko kuma aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafukanmu na intanet voa hausa com yanzu a madadin julie gresham da ta hada shiri da bada umarni da jumbe hamza da ya zama injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwanan lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.